Allah ka raba mu da yan baka billahi lazi kai amin to inda gaske kake bakin iyaye bakin iyaye wallahi ni dai tsaya ba maganan bakin iyaye ba bismillah ina ta ma zancan nan mai gida nami zancan batan matsa in zauna ni eh, nan ma ya ishe ta gun markate to ni ba ma wannan bane a gabana ai a nan gidan aka saye ka gane matsala ta babban matsala ta wallahi a gidan nan ka gani dai an saci takalmin nan shekaran jiya jiya kai ba siya mun kake ba an sake zuwa na siyo wani an sake ɗauke mun. to gidan nan ni abin da na yi tunani ko tsuntsu baya gifta ta saman eh, gidan harabar gidan nan eh. ba barinsa kake da masifa da bala'i ba mai shiga amma na rasa barawan takalmi na to dai na kwana kwana ki fito fili ki ce ibro ka sata min takalmi kawai amma ba ba ba zancen wannan kwana-kwana barin gaya maka na ma fasa na daina cewa mai gidan ibro kai ya sace min takalmi ibro kai ne barawan takalmi na kawai takalmi in dai takalmi ne takalmi.

ba gayyan na ayyan bane arna iri ni ce warki daidai gindin kan ka daura ah. wallahi wandan karfe ne ni ga abin ka ka kasa zama ba zama ba tsuguno kuma takalmi na ne dole ka biya ni wallahi sai ka ga ka daina mun sa kananan sace sace wallahi kananan sace sace ni dai ga kananan sace sace a gidan nan da mun na gaji da shi kuma taburma ta ce daga awa ne ni ne ke miki sata kai ne ni ne na ke miki sata kai ne ko yau ga barawo ni ne ke miki sata barawo ne mana ni ne barawo a ah, hafa ta bayram kin san barawo wallahi kin san barawo ga mara kunya mutare da kin wadan dariya kin wadan dariya na yi ka kiran ga da sata ah, ta jaja gafara gafara annamimiya wa ina ganin ka amsa shi ruwa kun satar wa aka doke shi jiya yana nan a kwance to ai wannan ma ruda sa kai ke oh, kitse kiɗa ya hango wallahi kiɗa ya hango amma ya je yawan kwaɗayi ko ah, banza ni kokari na take sai dai a ce yana ji da shaftara shaftara kafa da da kai kaman ba zawarin tururuwa yawa kanin ki a yakin zan kanin ki fage wajen kwalama ba a bar shi baya ba wan shi ya kai kansa shi ya kai kansa kashin yana kanshi sai ta ya tsuguna a gurin